a daidai lokacin da sojojin tarayyar najeriya ke nuna gamsuwarsu dangance da irin nasarorin da suke samu a yaƙi da ƙungiyar boko haram su ko 'yan nijar da suka arcike daga tarayyar ta najeriya sanadiyar rashin tsaro a waɗansu wurare nuna jin daɗin su suke yi game da yanda kwanciyar hankali ya soma dawowa a sassa daban-daban na tarayyar ta Najeriya kuma a cewar Malam Sani ɗaya daga cikin su yanzu haka suna ƙoƙarin komawa a tarayyar ta Najeriya a wuraren su na bida da suka baro a can baya. dole ma abin da mai mu shine tashi hankali ya yawa. Eh har yaka inda kana neman ma ka tsira da rayuwa wato ya zamanto ba maboya a can wanda ya tahi nema ya samu kai ne cikin tashin hankali. Kaga dole tsira da rayuwa ta shi dawo dawo gida ya zamana kuma ka in ka dawo gidan nan ka mai duba wa'anda a gidan ka ka musu lura kuma ka saba da zama can kuma can ka hi samu akwai hanyoyi wa'anda ka iya samu wa'anda nan baka gane su ba kenan ga dole na zaman banza na zaka yi nan gida illa in ka samu dan aiki na kai amma dai ba kamar wanda ka so to don haka yanzu da yake ya kai inda hankali ya fara kwanta mun samu labari mutanen mu sun tafi saura saura suna bugo mana saura sun koma wadaren su saura kuma sun samu wasu rarewa sun kai wa'ancan na farko to don haka insha Allah mu mu ma cikin tunanin shirye-shirye na mu koma can mu koma ga mu mu samu abin da muka ci muka aje muka aiko gida shi a nashi bangare mala abubakar ya bayyana rawar ganin da sabon shugaban kasar tarayyar najeriya cewa da General buhari mai ritaya ya taka a wannan fannin yayin da ya kara nuna gamsuwarsa game da yanda shugabannin jami'an sojojin na najeriya da ke yaƙi da boko haram suka wuce a gaba-gaba a wannan yaƙin da tarayyar ta najeriya take yi tare da gudunmuwar makwabtanta. Najeriya yanzu mun samu cigaba hawan mulkin Buhari. Mulkin Buhari ya amfani mu yanzu kasancewar kaga akwai tasowar hankali da dama wanda baya mu yan Nijar ma son zuwa Najeriya. Amma kasancewar Boko haram ta yi yawa sai muka dawo gida muna zama Yanzu in ka ɗoka dangantar sha'anin mulkin Buhari Najeriya ta samu laya Kaga har da sojoji gashi na yaƙi da na sama da na ƙasa ko kowane wakilin shi tare shi aka yaƙi tare shi. Kenan ku inda ba Buhari na ba ba a yi wa a samu wannan haka ci gaba to shi ya samu kama Allah godiya kuma Allah ya ƙara taimakon shi kowace safiya 'yan Nijar ne da dama ke tsallaka iyaka domin komawa a Najeriya a wuraren da suka baro walau saboda tsoron abin da ke iya biyowa bayan zaben gama gari da ƙasar ta shirya ko kuma domin kaucewa har-haren kungiyar boko haram haruna maman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar